Sashen wasu na muryar Amurka BOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja a kan mitoci goma sha shida ashirin da ɗaya da ashirin da biyar. Sai kuma ta yanar gizo a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a niyya sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar sai ta Alfa rediyo a kuma su Ghana. Masu sauraro mu da dawa wannan shiri na musamman da ni Nasiru Adamu elika ta zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan amincewar da shugaba Buhari ya yi na farfa farfado da ruga ko gandun dajin kiwon dabbobi don maslaha tsakanin makiyaya da manoma hakanan suma suma manoma da makiyaya iyakan nasara da benue na buƙatar daukin tsaro ne bayan fitinar da ta haddasa asarar rayuka an samu barkewar annobar amai da gudawa a jihar bauchi kungiyar jibius na kira ga saudiya ta yi la'akari da warewa najeriya ƙarin kujeru a hajin bana bayan sanarwar ba da dama ga maniyatan ketare dubu arba'in da biyar su gudanar da aikin hajin bana masanin siyasa a jamhuriyar nijar na kiran kai zuciya nesa tsakanin tsakanin soja da farar hula a kasar Mali. Muna da shirin ciwon ya mace da sharhin jaridun jamhuriyar Kamaru. Farko ga labaran duniya daga Washington DC. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. An gudanar da taron wuni guda na shugabannin kungiyar kasashen tafkin Chadi shida a Abuja da zummar taimakawa kasar koma mulkin demokuraɗiyya. wakilin umar faruk musa ya tattauna da jakadan najeriya a kasar chadi ambasada zanna bukar kolo daya daga cikin mahalatta taron domin neman ƙarin bayani tun da aka kafa kungiyar tafke chad ba taba irin wannan taron ba don banda kasashen da suke kungiyar tafki cadin an gayyace an kira kuma kungiyar tarayyar afirka da kungiyar tarayyar tsakiyar kasashen tsakiyar afirka da kuma 'yan ecos saboda tattauna akan cadi masu muhimman abubuwan da aka tsaya za a mara ma gwamnati cadi baya su tabbatar an yi wata goma sha takwas nan a ba ma ɗan marin hula kuma za a naga wakili musamman na ƙungiyar tafkin chad wanda zai dinga ma'amala da tarayyar afirka da sauran kasashen turai da kuma kasashen dakiyan afirka kan mafitan chad kuma za a kafa asusu wanda za a taimaka ma chadi har a zuwa su zaɓe har a samu demokrasiya. To ina magana tsaro da ke hadabar wannan yankin tun da kasashen da duke cikin kungiyar tafkin cadin su ne ke fama da matsalar 'yan ta'adda da 'yan boko haram. Ai shi maganan tsaro daban ne wannan maganar da aka yi akan cari aka tauna tun da aka tattauna ba batu maganar tsaro. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce sai gabatar da bukata ga majalisar dokokin tarayya amurka ta dala miliyan saba'in da biyar don taimakawa falastinawa a gaza bayan cin matsagaita wuta da aka yi kwanan nan wanda ya kawo ƙarshen tashin hankali tsakanin isra'ila da hamas bilinkin ya ba da wannan sanarwar ce jiya talata bayan ganawarsa a ramallah da shugaban hukumar falastinu mahmud abbas mun san cewa tashin hankalin na baya-bayan nan wata 'yar alama ce kawai ta wasu manyan jerin matsaloli da ya kamata a magance su muddin muna son mu kauda yiwuwar sake aukuwar haka a gaba kuma abin da muka tattauna kenan a ranar talata a cewar blinken blinken ya kuma sake nanatawa jiya talata cewa gwamnatin biden ta yi imanin cewa samar da kasashe biyu ta ce hanya ɗaya tilo da za ta tabbatar da ɗorewar isra'ila a matsayin ƙasar yahudawa mai bin tafarkin dimokuraɗiyya sannan ba shakka a ba falasina ƙasar da suka cancanta Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu haka sojojin Amurka sun kiyasta cewa sun kammala kwashe kashi ɗaya bisa hudu na dakarunsu daga kasar Afghanistan. Rundunar sojojin Amurka ta tsakiya Centacon ta kiyasta cewa sun kammala tsakanin kashi sha shida zuwa ashirin da biyar cikin ɗari na dukkan ayyukan sake fasalin. Ji rundunar da take kula da ayyuka Afghanistan ta faɗa jiya talata. rundunar ta centacon ta kuma ce ta kwashe kwatankwacin kayayyaki da suka kai 160 c sabon na jirgi daga afghanistan kuma ta mika sama da kayayyakin aiki dubu goma ga hukumar kula da kayayyakin tsaro don lalata su a watan da ya gabata shugaban amurka joe biden ya sanar cewa nakarin amurka za su bar afghanistan nan da zuwa ranar 11 ga watan satumba bayan kusan shekaru ashirin na aikin soja a kasar da yaki ya daidaita. ya zuwa sanarwar ta Biden akalla sojojin Amurka dubu biyu da ɗari biyar sun kasance wani bangare na aikin sojojin NATO wanda jimilla ƙasa da sojoji dubu goma ne. Labarun duniya ka saurara sai rahotanni. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya amince da fara aikin farfado da rugage don kawo maslaha tsakanin manoma da makiyaya. Wannan ya biyo bayan matakin haramta kiwo a fili da gwamnonin kudancin Najeriya suka ɗauka ne. Ga rahoton Umar Faruk Musa daga fadar Aso Rock. Cikin wata sanarwa da Malam Garba Shehu kakaki a fadar gwamnatin shari'ar Najeriya ya baiwa manema labaru. Ya ce shugaban Muhammadu Buhari ya ce ana nan ana ci gaba da nazarin tsare-tsaren shirin. Garba Shehu ya ce shugaban Muhammadu Buhari tun a watan Afrilu ne ya amince da da wannan tsarin kafin ma gwamnonin nan na kudancin najeriya su fito da wata sanarwa ta hana kiwo a jihohinsu na tuntuɓi malam garba shehu wanda ya ce tuni an yi tsarin da za a samar da guraren tsugunar da fulani makiyaya a ba su asibitoci da samar da makarantu ga 'ya'yansu da kuma sauran bukatu na more rayuwa. ake da shi ne da dabbobi a kiwon tun daga arewa har kudanci kuma an watsi da kurkali ya lalace wani guri an ci shi gwamnati za ta aiki da jihohi da suke suna da niyyar wannan yara za a farfaɗo da kurkali da domin shuka ciyayi da kayan abincin dabbobi a yi dam dam na ruwa a yi makarantu da asibitoci na dabbobi da na dan adam a jihohin da aka saba waɗannan a makiyaya za su je su zauna da dabbobin da su ke ketara domin su rama da sana'a da su amma wannan kamar za a ce shi babu har ya ba bori kaya hau ne ganin cewa gwamnonin kudancin najeriya sun hana yawon kiwo a yankunan su wannan abu ana an yanke da sun kafin su wannan faro na amma duk da cewa wata da za a faɗo da shi ya da ke dama dama da kowane ɗan Najeriya yake da ita ya zauna a duk bangaren Najeriya ɗin a tare da tsangwama ko cin zarafi ba tare mulki ne ba da iso ba kuma wanda ya isa ya tashi mutum daga ibi da yana da nera barazana ta su a tsarin mulkin Najeriya ba ta da magana ce kawai zai an yi ta sai a yanci a yanci ba dai ba za ta yi tafiyar a kan yanci da dan adam a ƙasar ba. Me makomar su makiyayan da ke kudancin Najeriya su ma za a yi masu burtani din ne rugage kenan da ba za su yawo ba? Za a yi aikin jihohi da suka shirya ana iya samun wasu jihohin a kudu su amince za su keɓe burtalin nan a dawo da su wani tarewa ta dama tana da kuɗi ta tanaje su cikin wata ne za a fara wannan ana tabbatar maka idan har shi makiyayi ne yake nema abincin dabbobi abin sha su yawa daga cikin zotikila an suka samu a kusa ba lallai ne ce da sun ne su ba an girme sa a cikin najeriya suke wani tana da hakki da tsarin malam garba shehu kenan kakaki a fara wancan tarayyar najeriya a tattauna da ne da shi a abuja umar faruk musa mura amurka a abuja nigeria a labari mai alaka da wannan makiya da manoma kan iyakar jihar nasara da benue na bukatar dauki ne bayan wata fitinar da ta haddasa asarar rayuka a yankin zainab babaji ta aiko mana rahoton hukumomi su dauki matakan sasanta tsakanin al'ummomin fulani makiyaya da 'yan kabilar tv mr john tamungwa da ke sansanin gudun hijira a garin awe a jihar nasarawa ya ce fulani ne suka kore su daga matsugunansu sun zo muna suna mutane sun face muna masuna ko su tare wani ko su harbe wani ya mutu ma su doka masu da suke hmm. amma akwai kauyuka da yawa wanda suka kori mutane a wurin masu yawa kamar sun kai biyar ma haka amma yanzu wani yanayi kuke ciki akwai wahala ya yawa a ina kuke zama yanzu haka muna da aiki sam a uh, central school when new bus sun rasa gurin da za su kwana ma sun sun kama haya cikin gari mun da muna makaranta ma mun kai gari da wani abu a bangare guda kuwa shugaban kungiyar miyatti Allah na karamar hukumar Doma da ke jihar Nasarawa Alhaji Bello Jam da Inusa ya ce batun hana kiwo da gwamnatin jihar Benue ta sanya shine ke haddasa musu rikici da manoman jihar waɗancan area suna kawo mana hari suna kawo suna kace yara suna ne suna kwace shanu in ka bi bayan shanu kai kanka sai an yi dole ka buɗe biyar idan shanu ɗari a baka shanu takwas ko goma to yanki mu na nasarawa sai ya bi da kama doma kiyana awai to kowa da ya riga ya tsorata yanzu a gudu saboda tsoro ne bai san abin da zai faru ba kwanan nan fulani sun kai biyar an kashe muka samu zama da mai martaba an doma na doma da a na iki da na local government doma da bosani sun kashe tsaye sun taimaka kuma sun kira mutane a kai gargadi a kai nasiha kuma mun shiga lungu-lungu mun gargadi mutane cewa to a bari a lokacin ruwa ya zo za a yi noma suna son gwamnatin jihar nasarawa da gwamnatin jihar benin su taimaka su su gayyaci tibabe da fulani a zauna na ɗauki wasu kwakwaran matakai ko kuma shawarwari mahimmai wanda za a kira mutane don su koma gonakin su su noma kuma kowa ya koma wurin zaman shi ya koma cigaba da kiwon shi. Shi ma Ahmed Usman da ke garin Wuse a karamar hukumar Doma ya ce suna neman a kawo musu ɗauki saboda kwararowar mutane zuwa ƙauyen nasu. Iyakanmu da Taraba ana ta kore mutane yanzu motoci da kifa suna ta shiga gani. Wallahi ya shafi ayyukan noma sosai domin ruwa an shuke-shuke joro a gushi ina na sun kore su an bari. Duk kokarin jin ta bakin shugaban karamar hukumar Awe Alhaji Umar Tanko ya ci tura saboda bai maido min da ansar sako da na aike mishi ba kuma bai dauki wayata ba. Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria. Manuniya. Manuniya? Manuniya. Manuniya. Manuniya. Shirin manuniya sabon shiri ne na muryar amurka da zai rinka tattauna batutuwa na siyasa da maganar shugabanci a ƙasa baki daya. Ni ina cikin waɗanda suke kira ga shi Malam Muhammadu Buhari matsawar ya san ba zai iya yin abin da ya kamata ba to ya sauka daga mulki. Shirin manuniya zai nuni akan badali da badakalar da ake gani a gwamnatance. Ƙasar nan ta talauce ba don komai ba saboda ba a taɓa sata kuɗaɗen al'umma tun da muka sani a tarihin Najeriya kamar wannan lokacin. Shirin manuniya ma zai rinka waiwaye. Ba shi yasa ba mu muka ce gwamnati ita ce babban boko haram. Ku kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a duk ranar Juma'a da karfe shirin na safiya don jin wannan sabon shiri na manuniya. muryar Amurka ake sauraro a shirin hantsi daga Abuja. A jihar Bauchi an samu annobar amai da gudawa a kananan hukumi tara inda mutum ashirin suka rasa ransu. Yanzu haka fiye da mutum ɗari uku da ashirin ke jinyar annobar kamar yadda wakilinmu Abdulwahab Muhammad ya shaida mana. Ƙananan hukumomin ko su ne Bauchi, Darazo, Ganjuwa, Yaɗe, Misau, Lingi, Shira, Toro da kuma Warji. Kwamishinan ayyukan lafiya na jihar Bauchi, Dr. Adiyu Muhammad Mai Goro ya yi ƙarin bayani wa manema labarai. Ya faru ne tun cikin sati biyu uku hudu da ya wuce kuma ana samun mutane suna zuwa asibiti suna karuwa muka ga ya dace mu tada kwamiti namu na karta kwana kan duk wani abu da shafi ciwo na annoba banda su ani masu zuwa su duba masu ciwon a gida su zakulo su da kuma su wanda suke bada magunguna a asibiti domin kara hada kuma wanda abin da ya shafi harkan kula da wanke hannu da kulawa da bayan gida ruwasa da ministry of water resource wanda muke cewa wash mafi yawa shine na wannan local government namu da suke cikin garin bauchi wanda kusan mutane 140 saba'in da bakwai muka samu a cikin mutum ɗari uku da ashirin nan allah ya wa mutane ashirin tuwa kuma nan cikin garin bauchi an buɗe gurare kusan guda hudu wanda duk wanda yake da wannan amai da zawo zai je shi domin a shi magani sannan kuma kowane local government za su bude inda za a je a bada maganin nan kowane general hospital duk wanda yake da dan uwa da yake wannan amai da zawo dole su kula wajen tsafta muhalli da tsaftar su da kuma tafasa ruwa za ga wasu suna kashi a waje wanda bai dace ba in ruwa zo na gangaro da wannan kashin sai ya zo ya haɗe da ruwa wanda ake sha kwamishinan lafiya kenan na jihar bauchi da bayani dangane da matsayin amai da gudawa a jihar bauchi abdulhab muhammad wani amurka daga bauchi a najeriya Saudiya. Shugaban Jibus Sheikh Abdullahi Balalau ya yaba hukumomin Saudiya bisa buɗe dama don gudanar da aikin hajin bana biyo bayan annobar coronavirus da ta dakatar da zuwa aikin hajjin daga ketare a bara malamin wanda ya lura da irin matakai masu inganci da saudiya ke ɗauka wajen yaki da cutar don amfanin masu ibada a haramin makka da madina ya ce damar zuwan maniyyata dubu arba'in da biyar cikin dubu sittin daga ketare gagarumar nasara ce in an duba yadda lamarin ya faru a bara da takaitattun alazai kuma ma daga cikin saudiya a nan sheikh balalo ya buƙaci saudiya ta duba ƙara yawan kujerun ga ƙasashe irin najeriya inda cutar ta annoba ba ta yi tsanani ba. Muna kira ga gwamnatin Saudiya, gwamnatin mai albarka da su duba su ga yiwuwan taimakawa don a kama wannan adadin kuma a irin wannan lokaci lokuta ne masu tsada lokuta ne masu albarka Allah ke karɓar addu'o'i na bayin Allah wannan annoban da wannan halaye da aka shiga kankantar da kai da ɗauka al'amari don a roƙi Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai zai iya yi to a bada dama ta yi cikin bayan Allah da za su samu shigowa daga cikin gidan da na waje a haɗu a kasantar da ta roƙi Allah ya zama ya zama sanadiyar ɗaukewar duniya wannan annoba. Ina kai haka al'umma musulmi za su yi murna za su yi kurin ciki da wannan ƙasa. sannan ƙasa irin tamu najeriya tana da alhazai da dama kuma ƙasar najeriya wannan cuta ko ba ta yi tasiri da yawan da har ta kai dayon tasiri da yawa akwai bukatar a lura da irin wannan ƙasa samu a ƙara mana adadi don mu samu damar shigowa sannan a dubi wasu ƙasashen na da cutar bai tasiri haka ba su ma a dubi gwargwadon su a gaya za a yi a kara musu kasashen da ake ganin cewa cutar ta yi tasiri kuma tana kan yaduwa a yanzu su babu laifi a sa ido nan a takaita masu shiga daga wurin don kara kiyayewa da kuma samar da ainihin wata lafiya ga al'umma baki ɗaya ina fata wannan gwamnati ta ƙasar saudiya wata kula da wannan kuma za ta saurari al'umma domin ɗaukar irin wayannan shawarwari. malamin na ahadu sunna ya ce akwai gagarumar ribar zuwan maniyyata daga kasashen duniya don taruwa a wajaje mafiya tsarki a yi addu'o'i na musamman na neman taimakon allah ya yaye wannan annobar da ta addabi kasashen duniya gabanin annobar corona fiye da maniyata miliyan biyu ke zuwa aikin haji a alkalmin hukuma ma kenan inda najeriya ita kadai kan kai alhazai dubu casa'in da biyar Masanin siyasa jamhuriyar Nijar Sumaila Ahmadu ya bukaci kai zuciya nesa a Mali inda sojoji suka yi awon gaba da shugaban ƙasar da firaministan Riko bisa rashin jituwar garan bawul a majalisar ministoci da ta rage yawan sojoji. Kahin si haka sai su tsaya su kalli ita Malin da kanta. Kar su mance wancan abu da suka yi na harko su sojoji duka Afirka gaba daya hankalin ta koma ƙasar Mali saboda wasu dalilai masu ƙarfi. Cikin ƙasar Mali akwai wani yanki na Mali wanda ɗan Mali bai iya zuwa. to da wannan kadai ya ishe su cewar ka a aiki da zuciya a zamna a aiki da hankali su sa malin nan a gaba idan suka ce za su ci gaba da haka a gaskiya fi sabila bin mahata Allah kiyaye abu ne wanda yake zai shahi wurare da dama banda malin kanta da munan Niger yau a eh, lokacin da Mali ta shiga wannan hali na yan ta'adda da kuma hal kawo raba ta biyu wannan abu ba mu san iya yadda ya zame mu ba a kwanan yau in ka ɗauka yankin Talaberewa akwai mutanen da aka tada su daga wajejensu suka komo hilin kokowa suke kwana kwana duka wannan matsaloli ne wanda suka hutu daga mali menene mafitar yanayin da ake ciki a mali wani abu ne wanda yake ya shiga sassarkiya da yawa saboda kaga dai akwai maganar shirya zaɓe zai kasance wannan wa'adin ya zama na haka nan ne ko a'a wani wa'adi ne za a sake ɗauka daban kaga na ma wani abu ne wanda yake a bisa billahi dole sai an kama ma mali in suka ce sun yarda da sun san lalle akwai matsala a mali to lokacin ne ake samun hanyar za a huta dan siyasa Sumaila Amadu a zanta wasa da wakilin mu Suleiman Barma a Yamai Kar a shafa muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Aisha Mu'azu kawo mana shiri na gaba. Mai sauraro barka da wannan lokaci, barka da kasancewa da shirin ciwon mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. a makon jiya hajiya halima kyari joda ta koro bayanai a game da irin kalubalen da bata yi hangen su ba ta kama aiki a matsayinta na shugabar karamar hukuma. na yi godiya kamar a gidana za a yi wa bohol ɗin saboda yadda abin ya dame to kafin a kai wannan garin akwai wani gari su kuma suna da bohol amma bohol ɗin ya ɓaci ɗebowa jiki suke su taka su tafo wannan kwazazzaban su ma su shiga da su da dabbobin su su ɗebo ruwa mai girma gwamna ya ba mu abin da zai ba mu ya ce maza tunda akwai waɗannan na kusa ɗin su kuma a je a gyara musu muka zo aka gyara bohol ruwa ya ƙulƙula su wannan na garin sun samu sauki amma har yanzu wa'ancan ɗin sun suna da dan amalanken su sai su tattara sai su zo wannan bohol din su ɗebi ruwa su koma garin su a hakan masu suna ganin ya zo da sauki wannan kin ga shi ma yana ɗaya daga cikin irin kalubalen da ba za ka san cewa za ka je ka tattara shi to daga nan za mu dora a yau inda za mu fara da bayanan Hauwa Bala Gaidam a yi sauraro lafiya kin nuna cewa ana furtawa mata zaurawa munanan kalamai ta yaya za su iya rage raɗaɗin irin waɗannan kalamai shi fa rayuwa ba wai ko me kaza na kanka za ka same shi ba dole ka dinga sa ranka za ka iya samun opposite na abin da kai kake so wa ranka sai ka shirya masa idan Allah ya baka opposite na abin da kai kake buri sai ka ɗauke shi da kaddara kuma kai haƙuri Allah sai baka ladan haƙurin zafin nema baya kawo samu shi komai na rayuwa haƙuri ake kar ki ce wai auren ki musu kina da ƴaƴa zaki san da ake ci da su no Allah da ya halice su shi zai ci da su kuma ya san da zaman su kuma in kika yi haƙuri kika yi tawassali kika ci gaba da addu'a sai kiga Allah ya buɗe miki wata kafa kuma mutane da suke waɗannan abubuwan ya kamata a fahimci cewa babu mutum da so ta yi aure har ta fita fita sai dai idan har Allah ya kaddara haka din to yana da kyau a ce mu ma mutane da muke kewa da ire-iren waɗannan mun sassauta kalaman mu akan irin waɗannan mata Hajji a gare ki yanzu duk inda aka ce akwai hatsaniya to lallai da matasa ake amfani. Dama duk inda ka samu mutum yana zaune ba abin da yake yi sai dai shi a nema a bashi to lallai ka tabbata wannan akwai iblis a kusa da shi. Kuma sannan akwai wani abu da mu ya kamata har ila mu ci gaba da koya wa 'ya'yanmu kamar yadda iyayenmu suka mana. Sai ka ga yaro ne gidansu bai kai ya kawo ba amma in ka dubi takalmin kafarsa sai ki ga abin ya baki mamaki ya fi karfin ubansa ya saka balle shi. Ka gani wayancan gidansu da akwai an nemi su kayan da ya kamata masu tsada kai ma ka ce tun baka kai gurin baka ce sai ka saka kaya mai tsada iyaye ko kana da hali a matsayin yaro ka saya masa kaya mai kuɗi daidai da shi ka ce kayan da zaka saka shi zaka wa yaro dan tausayin kanka da kanka ɗuma a matsayin ka na iyaye dole ne sai ka koya wa yaro yanda zai ji tausayin ka idan ka koya masa wannan ya tashi da shi ba za a zo a samu duk an gurɓace yanda yanzu ƙasar nan ta gurɓace 'yan ta'adda ka bar yaro yaro sai abin da yake so sai abin da ya yi. wani ma har ka ga tukunya ma bar gidan yana ga shi ya fi karfin wannan gidan nasu sai ya je ya rabe a jikin 'ya'yan masu kuɗi me kawo haka sakaci ne da ba ma ba da kuma an ce bishiya tun tana ɗanye ake tankwara shi wannan bishiyar in ya riga ya zakale ya zakale shi bai tsaya yayi karatun a daidai matsayinsa ba na ɗan talaka ya je yana bin ɗan mai kuɗi dan mai kuɗi wataƙila ma shi an wuce da shi ƙasar waje shi kuma shi kenan shi ma yana so ya yi je ya kama hauka a mutane. tambayar take ce amna ta yaya waɗannan matsaloli da ake fama da su musamman game da sace-sacen ɗalibai a makarantu zai shafi irin ayyukan da kike aiwatarwa wannan matsala zai iya jawo gagarumar ci baya ga karatu ga ya mace musamman idan muka yi la'akari cewa yanzu ne ake faman fafutuka ganin an jawo hankalin mata da iyayensu su yarda su karatu na zamani kuma su ma su shigo a dama da su kuma idan har muka duba muka ga yadda abin yake tafiya saboda misali akwai program da muke yi na sa mu yara a makaranta musamman mata to mukan sha wahala matuka kafin mu jawo hankalin iyayen su yadda su bari 'ya'yansu su yi karatu kin ga idan har suna ganin ire-iren waɗannan abun za su ga kamar cewa oke to ga abun ma sakamakon ma da yake biyo baya gaskiya muna kira da gwamnati da hukumomi da su taimaka su ƙara dadarcewa akan kokarin da suke yi na ganin cewa an dakila wannan matsalar domin a bawa mutane ɗalibai mata daman komawa karatu da kuma yin karatu da wannan ba mata kaɗai ba har mazan matan da yanzu idan misali mutum ne kamar wanda dama da ƙyar aka bari ya karatu ko kuma dama shi yake fafutukan nema wa kansa to kuma aka zo aka samu irin matsalar nan the first thing that will come to his mind is um, to tun da dai yanzu gashi nan ana ta faman nan kawai da dai in sa investin na abin da ba zan iya samun benefit ba kawai gwanda na kama wani abu na da sauransu so gaskiya ba karamin ci baya bane hajiya ina mafita To wannan al'amari a gaskiya yana ba mu takaici barin ma mu iyaye. Ya za a yi ka kai ɗanka makaranta. A je kawai yan yan banza su je su kwashe shi. Su yaro ya dawo a galabaici wani ma ba zai dawo ba. Wani ma ko gawansa ba za ka gani ba. To wannan dole ne a haɗa ƙarfi da ƙarfe. Ba za a bar federal gamman ita kaɗai wai ta kawo jami'an tsaro saboda su yi wannan ba. A'a mu iyayen ma mu ma jami'an tsaro sai mun taya su. Ba 'ya'yan da ka haifa ba har jikokinka dole sai ka zama mai sa ido a kansu. Kana ciki me suke ciki yaya aka yi ka tabbatar ɗanka ya kwana a gida ka tabbatar in ɗumame ne aka yi sai ya ci kar ka bar shi ya tafi gidan wanda za su so ya kwai kai ma Allah zai kawo lokacin da naka zai samu shugabancin nan a za a samu adalin shugaba amma sai ki ga lokaci mabiyan sai ki gani ko kuma in ce wanda za su ba da shawara za su bayar daidai ba kai kana da niyan ka yi zaka yi aiki ka taimaka ba ma sai ka samu a ciki akwai yan ɓata gari to wannan din dole ne mu tsaya fi sabilillah kuma mu mu san cewa za mu koma ga ubangiji mu kuma za a tambaye mu amna kin yi bayanin koma baya da za a iya samu kamar wasu irin matsaloli a matsalar za ta iya haifarwa gaskiya zai jawo matsaloli ta fanni daban-daban idan misali yanzu muka yi la'akari da cewa matasa sun ji tsoron zuwa karatu hakan yana nufin abubuwa da yawa misali yanzu yadda muke kokarin ganin mata sun karanci aikin da ya shafi lafiya da sauransu saboda taimaka 'yan uwansu mata da ire-iren waɗannan sace-sacen ɗalibai zai iya sa su ji kamar barasi ba saboda ga halin da ake ciki to rashin zuwan su karatun kuma ba karamin koma baya zai kawo mana ba saboda zai zama na cewa ba a sa cimma wannan buri ko manufa da ake so a ga 'ya'ya mata sun karanci ilimi na lafiya don su taimaka 'yan uwansu mata musamman wajen haihuwa kin ga anan ma mun samu ci baya ko a fannin aiki na lauya ko kuma wani abu duk dai wani fanni da ake kokarin kokarin a ga an samu mata a ciki don su taimaka su ma za a samu ci ba saboda duk inda aka ce an dakile karatu to daidai yake da dakile duk wani ci gaba da zai iya tasowa gaskiya kuma haka lallai zai iya taba um, hatta tarbiyya a cikin gida zai iya taɓa zamantakewa na aure zai iya taɓa duk wani fanni na rayuwa kasuwanci da sauransu saboda yanzu uh, ilimi ne ke koyar da komai yanzu idan baki da ilimi zai yi wahala ke rayuwa yanzu ko da kasuwanci da ake yi ne da yanzu in baki da ingantaccen ilimi na kasuwanci ba za ki iya ba. To hajjiya gare ki, ko suna ganin cewa rashin samar da ayyukan yi ga matasa ke haifar da wannan. Za a dinga nasiha ne sosai a wayar da kan iyaye su ba da tarbiyya na gari a 'ya'yansu. Ko ba komai ba lalle ba ne dama kowa zai yi aikin gwamnati. Ƙananan ƙananan sana'a ka sa ɗanka a ciki. sana'ar gida watakila dukanci ne a'a makera ne hawa ne sai kaga ba za su sa 'ya'yansu su yi tare ba ai ko yaro ya je shi karatu in ya dawo gida to ka jawo shi ku zo ku riƙa yi yana gani in yaro ya tashi da neman na kansa ba abin da zai kai shi ga ta'addanci a ta'addanci aikin banza ne kuma ga mai zaman banza to mai sauraro duka duka a nan za mu karke shirin a yau idan allah mai kowa mai komai ya bamu iko za mu dawo da wani sabon shirin a madadin lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da bakin namu sai wanda ya daidaita mana sauti solomon abu ni aisha mu'azu nake cewa mu wani lafiya zauren matasa don duba korafin matasa don gano bakin zare. Kar mu zama 'yan daba muna bin 'yan siyasa. Shin matasa masu satar mutane ma na son a mutunta su ko kuwa hau teburin shawara? A ba ɗaukan ba ba komai ba ne da lokacin da aka kera duniya a lokacin aka kera shi shi ma. Ya illa tura 'ya'yan masu hannu da shuni kadai makarantu masu inganci ne. Ko wallahi su sani wa'annan 'ya'yan talakar da suke ko uwan su wataran sai sun zo sun sa su wuhu. Menene wuhu? Ihu. Zauren matasa na BOA zai rika zuwa muku duk mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Nasiru Adamu elikaya Ku kasance da muryar Amurka. Awal Garba, kawo mana shirin jaridun jamhuriyar kamar mana. namu na wannan makon ne da jaridar Leju ta kwarmata mana cewar kotu na masu zakulo manyan bala'in gwamnatin kasar sun fara fitar da sunayen manyan makaraban gwamnati waɗanda suka yi sama da faɗi da magudan kudaden tallafin cutar coronavirus a halin yanzu dai sunayen mutane 154 ne za haka za su rufana a gaban kotun sai kuma jaridar the post ta fahimce mana cewar shugaban ƙasar kamaru mustabiya yana yunkuri na inganta bangaren noma da kiwo a faɗin ƙasar. Ba wai sai ƙasar ta yi dogaro ga manyan ƙasashen duniya ba wajen samun abin da za a kai bakin su ba hana Sai kuma jaridar kamar an da ita kuma ta ce gwamnatin ƙasar tana ƙoƙari mutum gaya ta cewa ta zuba maƙudan kudade. a bangaren sufuri na jirgin sama kasancewar shekaru biyar kenan suna cikin tangantangal na rashin kudade, waɗanda za su gaba da gudanar da ayyukansu. Jaridar economy kuma ta hango mana cewar babban bankin tsakiyar nahiyar afirka yana tanga tangatangal a daidai wannan lokaci da cutar coronavirus ta addabi duniya baki daya yanzu dai bankin yana kokarin neman tallafi ne domin ci gaba da gudanar da harkokinsa ga waɗannan kasashen da suke sa sai kuma jaridar lissantiyar an da ita kuma ta ce hukumar da ke ɗaukan ma'aikatan gwamnati yanzu ya su sallami ma'aikata guda 93 amma kungiyar wato hakkin ma'aikatan ƙasar ta jamhuriyar kamaru sun fara nuna su wajen ganin cewa ya cancanta gwamnati ta tabbatar da adalci ga ma'aikatan nata za mu kammala shan jirin namu na wannan makon ne da jaridar dusahel ta arewacin ƙasar jamhuriyar kamaru an da ta rawaito mana cewar zaratan sojojin ƙasar na biyar wayanda suke gudanar da aikinsu domin dakile hare-haren maharan boko haram yanzu dai suna samun sore a kan ayyukansu tunda suka haɗa kai da 'yan ƙungiyar sa kai wanda suke basu labaru na sirri muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru a sauraro da wannan muka kawo karshen shirin na musamman a madadin muryar amurka ni nasiru adamu elikaya kaya da na jagoranci shirin ke cewa mu zama lafiya wasu alaikum